Amanar so, amanar so, amanar so. yanzu idan har na tafi tun da ban san lokacin da zai zo ba, ta ya zan iya sanin cewa ya zo? Kawai ki bar lamba waya sai in dinga sanar da ku. Ko ko a ina yake? Ina da masaniya zan yi sanar da ku. Ban fahimci me kake nufi ba. Na same ki ina fatan wannan lamarin namu zai yi wuni da ke. dakata malam ba don wannan nake son shi ina son alhaji ali allah ne kuma so nake yi aure ne in zama matarsa idan na zo na karɓe ki a matsayin matar da zan aura shi kuma wani tudu ya kawa kenan kin ga idan aka haka an ci sa. ni kuma ina da masoya duk da cewa ban yarda da ingancin su ba amma zan iya samun wata da haka ina so ki taimaka ki min wannan aikin kafin na wayo gare ku ki daure ni wallahi sai na bi ka ma ga ya ma kafa ta kafa yi min da yaran da zan gane war Allah kuna goyon bayan ta ba wallahi ba nan da kuma abin ne ya bani mamaki na san tafi daya ta wuce a danganta ta da aiki ta ce. wata aikashin siya ne da su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 Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da rana. Barka dai. Bayar Allah, me haka? Me ya kawo ki gidan nan kuma? Na zo ne wa mahaifiyarmu barka da dawowa daga Saudiya. Ya kai kika san haka? Kai kake gani na a baƙuwa, amma ni na san 'yar gida ce. gaskiya lamarin ki yana nema ya wuce gona da iri na miki di. ki dinga tsaya a matsayin ki bai kamata ki dinga biyo ni cikin gidan mu ba wannan abun kuskure ne madalaka ba kuma na jin daɗi ya kamata ki daina haka kai fa gaya min hadisi cewa zuciya tana son mai kyautata mata kuma tana ƙi mai na mata hakan ne ya saka nake son na kyautata maka domin ni ma ka ji kana sona gaskiya ne an gina zuciya a bisa samai wanda yake kyautata mata kan wanda yake muna nawa gare ta wani hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba hakan yana nufin kiman kutse cikin al'amura na ba hakan kina ganin sa matsayin kyautatawa zai iya zamantowa muna nawa a gare ni kin ga kwashe ba za ki samu abin da yake nema ba ya kamata ki nemi yarda ta kafin ki zo inda nake idan har haka kana ganin zai zama muhunna maka insha Allah hakan ba zai ƙara faruwa ba sannan abu na gaba da nake son ga miki shine mahaifiyata bata ma dawo ba tukunna yanzu haka zan tafi jin da ta ne da haka kin ga kin yi kuskuren fahimta bata ma dawo ba shikenan sai mu ci tare ta yaya mu taftar da ke me a wani dalili to bari in zauna in jira ka har ku dawo na mata barka da zuwa a kan me zan baki a cikin gidanmu haka kurum ba dangin iya bayarwa ba zan baki a cikin gidan ba kowa Baka yi da ni ba ne? Eh ban yadda ba. Ai yanzu ba zaman da ake da mutane ba ne kai tsaye. Da Allah ki haƙuri ki tafi. Shikenan, mu je ka ajiye. Ga wanda ya laminta rayuwa danginta. Ba san da me kika zo ba. Amma na kira Allah. Insha Allah na sanar da kariya. Da alkhairi na zo, kuma ni ba shi ɗaniya ba ce.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 ikon <laughs> Kai! Allah ƙara ba darajar da kala ba. Marka, ba ki gani na fito ba ne ne? Hmm. Na ganka. Na ga riga ka saka, ko ba shadda ba, ga ta nan na gani ka sa. Dalli yanzu na san ke bakin cikin naki ma a fili ki tantarawai. To bari in gaya muke zane na jikin zabuwa. subhanahu wata'ala in ya ga dama ya tahi ikonsa zai iya zai iya mai da jikin kaza ko za ki iya gogewa ne Allah ya mana arziki kina nema ki abin nan mala mala duk wannan kewaye kewayen da kake yi ta ta fa ba za ta koma birni ba babu inda za ta muna nan tare da ita ba zan yarda ba na rantse da Allah duk wannan kewaye kewayen da kake yi duk wannan abin da kake yi Zan kai ka ƙara gurin mai gari. Kamar ya ki kai ƙara wajen mai gari. Ke fa har yanzu lamarin nan fa baki duba ki fa bankici lamarin nan kin duba abin da yake wakana ba. Shi yaron nan Alhaji Ali da izo ba fa wai ya zo ne domin ita da hankalin ita da hankalin mu ba. Ya zo ne sasanci akan yaron nan uh, ilu. Ya zo ne akan sasanta yaron nan ilu da ita ita abin laure. Kin gani? Sannan kuma ya aurawa kanansa Zulaiha. Kuma yaron ya ce in alamarin nan ya daidaita, sisi kwabo baya so na yaron nan, sannan mu ma mun huta da kani hakke. To ai kaji, kaji, to ta yaya ma in ma ban da mutumin nan ya mai da mu mutanen ƙauye ba san me muke ba, ta yaya haka kawai za ka zo ka ce wai zaka aura mata ilu kai kuma kanin ka ka aura mata zuleha komai da komai zaka kashe dukiya ka haka kawai zai zo in nuna mana kuɗi zai mana wani aikin to fa ni ba zan yadda ba ba zan yi da wannan lamarin ba ina ƙara gaya maka in ba haka ba kuwa mai gari sai ya ji halin da ake ciki sai in ji in kai ƙara kai na dalili kuma na tabbata wannan abin da yake so yi akwai wata manufa a ciki ba zai yi shi haka kawai ba ki ji fa in gaya miki marka dole fa ki haƙura a yi abin nan tunda ke ke alama ke ba mai son taimako ba amma alaikum salam laure ni fa wallahi duk wannan cece ku ce din da kuke yi ƙwara ma ku daina ni fa ba ili nake so ba shi kanshi ne alhaji yi ni wallahi shi nake so saboda yau dinnan ya tabbatar min da sa ni ma shi yana so na wai alhaji yayi shi alhaji alrabiya alme kacifa katifa shi din kike faɗin gurungun ta ijaba a to wannan abin ya wuce lissafi ya wuce hankali nake jin mamaye ne ya siɗe miki kurwa ya siɗe miki kurwa au bayan ɗauke miki hankalin da kike so ki koma birni auren sa ma kike son yi a ina ba zan taɓa yarda da wannan lamarin ba ta ni za a yi wannan aika aikar ni ikon Allah ai ni kai wannan lamarin ai ni alhamdulillah komai ya min daɗi haka ma ni na fi so da Allah zai tabbatar da wannan lamari alhamdulillah masu kuka kuma masu masu dariya kuma ba su koma kuka ba to ni ban sidi ba kuma ba zan yarda da wannan aikin ba gwara in da kamfura in sai mata cokali da da yake ta ba mijinta a ƙauye ba za ta je birni ba wahala ce ba ta yi shaki ba domin idan an yi saki an za a yi shaki hana na ji amma dai ba za a yi in ba haka ba gaba ɗaya ku sana kai ku ƙara wurin mai gari ba zan yarda da wannan aikin ba yau ja ta mammu mai gida gaba ɗaya shi mai garin bai san daidai ba shi ma mai garin ai ya san daidai yarinyar nan ba k'e kaɗai ce da yarinyar nan baki jin gaya miki duk wannan mafakar da kike yi kyale ki nake yi Allah marka ke kama kanki kama kanki to birnin ma ba koma ta zaki ba ballanta naki tunanin auren alaji hmm. alaji wa yake yaya ko yaya ina laure kiga cikin daki kiga daki ka ga ya ah, da da wannan da wannan da wannan eh wannan ko bala ki je ki shafi abin nan ba launa hmm, ina marka daure mata gindi kake na daure na daure mata zaman iyayenta Ta kyankyame shi? Tunda ta dawo garin da ta kwana a ciki? To wai ina gugan ban ga gugan ba. Wallahi gugan aro na bayar amma yanzu za a dawo min na ɗeba. Jari kenan. To kin san menene? Ko dai wani gugan zan siyo miki. Ha ba jibo, ai wahalan sai ta yi yawa. Wannan ɗin zan jira a kawo min na ɗeba ruwan da shi. Ha ba, me abin wahala? Ai wa kai ne idan mutum ya yi wa matarsa? Tam, ba damuwa. um, kin ce akwai magana hmm. menene magana mm, akwai magana ɗazu da muka rabu da kai na je gidan su su laure gaba ɗaya laure ta canza zuwan nan da ta yi ta zo ne tare da mai gidan wanda take gurinsa alhaji are a tare da shi ta zo kuma wani abu ne ya kawo su ina ga ta maganan auren zulaiha da ilu amma za a samu matsala. Wani abu ne ake so a yi na saɓata juyarta. Kamar ya saɓata juyarta? Shi alajin abin da yake so a yi, a yadda kaninsa ya auri Zulaiha, sannan kuma ya nemar wa ilo auren laure. To, to amma gaskiya zai wuya wannan al'amari ya yi, domin kuwa na san tsakanin ilu da Zulaiha sun riƙe amanar su to amma wancan abun kuma da kike magana ita kuma laure ai in aka yi shi zai yi mata daɗi domin kuwa ta daɗe dama tana son ilu kuma a dalilin sa ne ma ta tafi neman sahabbar ne kin ga aka yaka ita shikenan to ai yanzu kuma laure ba ta son ilu ta ce ita mai kuɗin ma take so gaba ɗaya to kaga ta ya za a yi ta yadda ta zanna da ilu Ka san ba zai yiwu ba. Ija, wata sabuwa in ji ɗan caca. Aiko dai matuƙar ƙila ya dawo garin nan ba zai yadda da wannan al'amari Kuma in dai har wannan abun shi ya kawo wannan mutumin garin nan to lallai ina da tabbacin ba zai samu nasara ba. Don ku abin da ya zo ma ba zai samu ba. Kuma ina mai tabbatar miki da cewar ba iyanan za ta tsaya ba. Don wani abun sai ya biyo baya. Tabbas. To yanzu me zai faru? Wato Umar kina ce ni tunani na idan kika dawo sai dai kice irin salamal irin zu irin su inabi <laughs> da sauransu sai daga duk ba ta wannan kike ba yanzu. ina can in gaya maka amma hankali na yana nan saboda kawai banda shauƙin tuwo ba abin da nake ni ka san in samu tuwo shine zama lafiya a inda muke kafin a samu mana tuwo wato sai an yi tafiya sosai ka san mutanenmu suna tuwo sosai <laughs> mutanenmu akwai kokari akwai tuwon ana yin sa amma kafin a samu shi ne aikin bayan <laughs> silaban din na wannan din su wani gaibi ne <laughs> ai akwai shi tuwo Allah ya karba ibada Allah ya maimaita mana. Amin amin. Allah ya cika ladawa mu. Kuma Allah ba ku masu kula da ku irin wannan abu. Allah shige mana gaba. Kai alhamdulillah. Ai an sha addu'a. Addu'a dai addu'a dai addu'a dai an yi ta. Da kai dai da wannan takadarin dan uwan naka. Fata nake shi ma Ubangiji Allah mm, mm, mm, ya dafa mana shi ma ya saiti yadda ake so ya yi ya dan kamanta ko bai yi gaba ɗaya ba. Gaskiya. Allah ya amsa kuma dai alhamdulillah addu'o'i sun karbu san al'amarin ubangiji an sami wasu yanda ake tunani wasu kuma sun zo dai aka san haka to amma bayan da zaka yi da ikon Allah da yanda abu zo kawai na shi a matsayin shi ne alkhairi haka yake wani abu ya faru ne to kin ga dai Umar bayan ki wasu lahari an ganta a ah, alhamdulillah alhamdulillah sai dai kawai da ta tashi zuwa ta zo ta bayyana da wanda take so ya aure ta wanda shi take so a zuciyarta subhanallah wanda take so zai aure ta haba baba wani irin abu ne wannan kai kana da wani irin abu ai ba wanda ya dace da zulaiha idan ba kai ba ai umma ni na riga ma na hakura tun ma na riga na haramta zulaiha a gare ni zulaiha ta haramta a gare ni kawai bana jin cewa wani abu zai yiwa tsakanin ita da ya shafa auratayya subhanallah haba ni na san kana ƙaunar yarinyar nan tawalu'u ne irin naka kawai ka ce gari ka haƙura to ai babu dalilin haka yanzu ka ce ta haramta a wurinka akan me zaka haramta a kanka abinda Allah bai haramta maka ba hasali ma yarinyar nan fa ba ajin ka ce. kawai dai tun da dai kana son ta kuma ina ganin za a samu kwanciyar hankali shi yasa da aka aje wata kima da wani menene aka ce a rungume ta haka a zauna da ita ita ma a mai da ita mutum kamar sauran mutane menene a ciki ne zaka ce ka ta haramta a gare ka umma akwai dalilin da yasa na ce haka bayan wannan matsalar ta zo da ita ta wanda take so kuma sai na gano cewa a ce dan uwana ma son ta yake zaidu fa son zulaiha yake ni ban sani ba kin ga ta za a yi kuwa a ce na auruwar da ɗan uwana yake so hmm. Allah mai iko to ai kai ne sai daga baya ka sani ani na san wannan tintini kin sani umma na san wannan tuntuni na kuma taka masa birki na ce kan ƙara jin wannan maganar daga bakinsa. sa <laughs> wace ka shigo ba da sakar da kiran da kamar a gausa ai da za ka kira ni kuma da nake zuwa kai da za ka kira ni a zama nan wace ka shigo abin da nake so da ka san me ni ma in jiran da kai da umma Ya yi. ba za su kara gani na ba A kan me da umma da yi. in ba ka kwana musu ba za mu zauna lafiya da su ni da kai za mu je yanzu sabon layi ba on isar layi kai kaɗai zan ba nan ba saboda haka kawai zan je in a ni ki da lafiya koya kai abokina na amana zan baka amana magana ta zan baka amana kai na to da na musa haka shine kawai za a bani abin da nake so shi ne za a yadda a bani yarinya nan aura kawai a nemi mutum koya ka gani haka ne to amma mu jan gara ja mana ko mana baka da hankali kamar ya ni ma ba za ta kara gaina ba daga yau bare kai kauce kauce zan so sanar sai cika cika ba zai yiwu a ce na aurar da 'yan nan ba na jin ɗan wani abu yana kaiwa yana komowa ba a yanka min albashi watan duniya in dinga jin ɗan motsi a gidana. Aure ne fa, sun nan ma'aiki ɗin ɗan masu abin da ke gada To uban kuturo ya kaɗan, munafuki algungumi. kaga akwai kuɗi da ake bayarwa na na gani ina so ni uwa da uba da dangin uwa da dangin uba da matar wa da matar kani kai duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a cikin dangi a cikin al'amarin auren nan to yana gefe guda shi ma yana jiran nasa kasar ma ita kullum baya yi baya yi to baya yi me zai miki to ita za ta aure ta kamar ke yadda kike dinnan a ce wai karin kumallon gidanki wai a warace umma dan Allah dan annabi ki bar wannan magana kin ga nan gidan sarkin ki ne kuma mutumin nan yanzu ya wuce da aure fa na kai da kwaya bi rak kuma kina a gaba saboda tsabar layi rana da ke ya tsofaffi inda na guda suka fara suka mutu akan layi kuma duk baki wannan ba sai take ki to samu ba ba da kuma ke ba ina inda ne ne ni in sha Allah hakura sassan kan ne yake takura waye ne ba sanu saboda Allah in zo in ta buga kofar nan tun mutane ba su ankara ba har mutane su kula da ni ina faman buga kofa ai ta buɗe mu ji take